to alhamdulillah jama'a mutan madina sarakunan malumma shehannai maza da mata yara da manya na yi muku sallama ta musulunci ita ce assalamu alaikum rahmatullahi barakatu na gode muku da wanga karramawa da kuka yi mini da mutunci da kunka bani kuka gayyato ni in zo game da wannan masallaci ko da yake ba ɗaya ba ba biyu ba kenan kuma lokacin da ake muke cikin rana ma mun zo mu yi muku sallah ko kuma abin da Allah ya ba mu na gudunmuwa muka baye na addu'a mun ka baye to sai na samu labari wai ana so ranar da za a yi bukin budewar. a gayyace ni to ni kuma na nuna a ah, wannan ina cikin wani hali na sa ku san ku bude amma Allah ya yarda tun da tun foundation kun ce kuna so juma'an farko ya zama ni zan yi muku ko ba ka kuka ba bolga na ko ba ka ba daga kaulaha na wuce bolga ina bolga haka ce an gama na taso Da aka wurin kusan kwana ashirin ke gaba ni gida na zo ba don komi ba saboda la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama saboda shi kuka gayyace ni ko ba haka ba ni kuma na amsa muku kira saboda albarkar la ilaha illallah kuma tushen kiran tushen kiran asalin kiran ba ni ba ne ba kuma la ilaha illallah kawan gaba ne ah, ai kuma kuna da maluma saboda wane ne saboda malam bai kafa. ko ba tushe kenan ba eh saboda shi kuka gayyace ko ba saboda da wani abu ne akwai bambancin sallan da zai muku da wanda ake muku dai amma saboda shi ne kuka gayyace ni ma saboda shi da amsa kiran ku ko fa ce na yi yasa ko ina kuka ga mun ko ina kuka ga muna yi ko abinda da kuka muna aikatawa albarkan malam ne karfi shi yasa ni ma duk inda nike na tabbatar muku Allah ya yarda na bar ko menene zo in cika muku wanga ba alkawari ba fata ne Allah kuma ya sa mu duka muna da yawan rai muna da kuma lafiya da an fara da wasu ba su kai labari ba a wannan ka'ida ne na rayuwa farma kuma juma'a na farko a cikin watan ramadan to allah mu roƙe ka yadda muka ga farkonsa allah ya sa ga karshensa wa'inda sun ka gabata ba su yi sauri ba kuma ba mu jinkiri ba kowa da lokacin da allah ya tsara mai rayuwarsa na duniya da shi zai yi rai bai tabbata wannan mustahil allah kada shi ne tabbatacce inda inda rai ya tabbata ba a ce ma da ba ka wawo ya ce nan kana nan kenan amma tunda an san ba ka ka zo kuma kana nan an zo kuma ba ka ai ka koma gidanka na wani shi yasa alhamdulillah na gode muku da wanga karamci da kuka nuna min albarkan sha Allah mai karo komi na fadi komi za ku yi saboda shi kuke yi ni ma duk abin da kuke ga ina yi muku ai saboda shi muke dan na bar masallaci na yi ce azumi kwana da kwanaki ya bar iyalai da komai saboda saboda Allah da malam ne karo to shi yasa jama'a ga zance da zan ba ku sako ne watsa mu duniya su ji gaskiya ɗaya ce shi ne mai bai yadda da sulhu ban yadda da zaman lafiya ban yadda kun hana a sana ko ban yadda da haɗin kai abinda zan yadda da shi guda ne tak adalci abinda zan yadda da shi ke shi yasa ina faɗi ina maimaita ni malam bai kar mun kasance aikin da ya yi mana mun yaba mun gode ba abin da ya saura daga bakin tekun ga hakkulin gungu wani malami shehu zai ne ba babu mutunci na yaba na gode duk abin da ake yi na alheri sharri tsawar malami kan hatta ma sharrin mai ne waya sawo sharrin masoya da sharrin makiya da makircin suka saboda su ne dan ni ci gurin ya ku ne mi <laughs> yake da shi za ku ne yasa saboda malam bai kano kuke yi ma saboda shi kuke yi ko fahimce ni ko kuma duk wani malami ka san nan gaskiya sunan shi gaskiya ba mu san ka ba mu saboda malam bai kano muka san ka ko ba hausa kenan ba kowa kuma ya san irin zaman da ya yi da malam kano har ya mutu haka kuma ba ya shi hurucin da ka yi a zahiri batini abin da ka aikata tsakanin kai da Allah shi shi yasa mu mu isu da shi aikin da ya muna mun yaba mun gode ba abin da ya saura kuke jira yasa na fito gaya muku gaskiya na ban yarda da suna ban yarda da haɗin kai ban yarda da wani abu illa adalci fa iza hakamtum bainan nas fahkum bil domin me maluman kasan da yau suke kai suna kawowa kamar yadda nake da kowa da yadda ya san malami ka mu aiki kuka san yayi da sunan musulunci da ɗarika daga nan bakin teku har amma malumban bangala su sun ce sun san shi ne mazina shi ne basiki kuma akwai littafi ba da awa ba baki ne ba yaya kuka san shi suka ce mazinaci ne fasiki ne shi yasa ba su zuwa makoki a sallar gawan shi ba su zuwa addu'a ta haka ake zaune Allah ne yake karim rahim sun da suka yi wannan fatawan mazinaci fasi suka ce wai sun fit da shi musulunci shi sa duk malamin da kaga bai suka dace sun yana nun littafin sun dace Allah da iko sa zinan da fasikancin dan kalmomi ne larabci zina kwana da mace ba da aure ba fasikanci yi ma mace ciki ba da aure ba kalmomi larabci sai zinan da fasikanci ya bayyana kansu amma ka gani zan musuluncin gana kan malam mai karo kare aka dauki hukunci aka kuma dauki mataki sun da ya bayyana kansu shuru ko bai faru jama'a ko ba haka ake fari ba kuma cikin sanin malam bai kai da su malumman sun kasani, suka ce 'ya'yansu ba su da kunya ba su da ladabi amma su fito da 'ya'yansu sun fiya Ko na yi kamar shekara bakwai na yi rantsuwa da ƙur'ani ba shehun da bai haifu gane ba ba shehun da bai mace ciki ta haihu ba in ƙarya ne kai ma zo ka rufe ƙur'ani ka rantsi an tuwara an tuwara. a ba mun san kanmu wallahi kuma kowa ya san kanshi a sai dai kai makanka ƙarya kowa ya san kanshi shi yasa bari ba ku sako ku ci ana neman sulhu ana neman haɗin kai ana neman gyara a ribar kaza adalci da su adalci su so mana isu da malam karo na ne wani zai zama mai ba a ban karba ban karba na ba kowa haƙƙin shi zaman ta kiwon na afirka abokin babanka wani abu ne tsarin babanka wani abu ne duka na ba ku na ba ku kunkiya a ba rashin wani uwa ke sa ka uwa daki ba to shin na da uwa na me yasa rami bai shiga kasuwa ba komi ko ba ka ba amma ba ma ba abin ga doka jikina ba da yau na sai kasuwa duka saboda haka ba da ku gayyace saboda wa gayyace alhamdulillah na yi ba na go Allah ya sa ka hudu da sai zance na na biyu kuma ko sakon da zan bayar ni musulmi ne ni ni ban gane abu cikin addini na sai na yi tambaya kuma a ghana daga bakin teku haƙulun gungu akwai wanda zai gwada min shiga ƙauyuka da sauransu kan musulunci a shekara mutum da wani ke sa musulunci a lalatin na sa mutum ɗari yawa kwana karya ah balle albarkar social media ba ga ma wasa ruwan gota muke shawo wallahi ya kai wani garuruka muna gani abinci mu kauci don ba ba ba ba ba ba zillaye ran da karshe ma muna tafiya da ruwan mai saboda yanayin rayuwar wajen ba don komi ba don mu samu mutane musulunci ko ba kake ba sai a ce wai musuluncin nan da ban gane ba yi magana kai shi ne batun national imam da ake magana kai YPTO shabab na yawa tambaya na ke yau ba yi kirkiro wannan ya kawo mana shiga wanda kuma ke ci ne national chief ma national na tambaya waye na dashi dole komi na da tarihi na uku wani ne deputy national imam ga jama ko fahimce na yi kuma ba wai na yi magana ne irin iska ba na yi bikice ne binciken ya tabbatar mina ba mu da na shaya mu gara hausawa abinda akwai shi gwada shi na duniya dala ne ana tambaye ku abinda akwai shi gwada shi ya yi wuya ah da shi kun sa an sami wai a ah, da na yi tambayi ga zuwa yau an gwada me yasa sarakuna sun sa jankin ne wuya musulunci ne bai haramta mun kala ba amma rayuwar ghana armenci ne ma'anan shi sun imani da abin da suke gaskiya ne abin da yasa ma ke sa jan kalle ke to kowane sarki ya sa jan kalle wai nimanci da na magana gaskiya ne ina challenge authority ba su da ta to kuma da tarihi shi amma kowane sarki ya yi ba da tarihin yadda ya zama sarki yawa kawai gada nake to wanda ka sa jan kalle ka kira yan jaridu ka wasa a duniyar ka kuma da tarihi shi ya gaga kun ga abin da ya faru aka bi da bindiga la ilaha illallah ina musulmi muna haira muna la ilaha illallah a biyo mu da bindiga ana harbi ana sara mu da adda kuma lokacin hailala guda ne ko daban-daban ne ba kuma shi hannun kumbare almajiran na bin a tahira na hailala ana duka ne ne ne laifi da ban san abu ne tambaya ba wani magana tsawo ba ne sakon idan wannan makami na bash ba mu da national bank in akwai tarihi bai karya kuma bai ba <laughs> ko yaya a zuwa ba fitina na zuwa o oh, fitina na zuwa you can control the problem yasa ni zance na yi a matsayin ina musulmi shi sa na ce bai yadda a zo a zauna za a yi musulmi za a yi na in ana so a yi shi kan musulunci ba a yi shi kan musulunci falillahi alhamd ba wani damuwa kun ji ko Ya samu kun ji wani rumors ko ya ke fari ne da turanci a zana zagiwa ne a hausa wani zagi ba hujja ba ne ƙaryata mutum ne hujja ni na ce bash an ci akwai shi to allah da mu hajji bayan azumi aikin hajji ke zuwa muna roƙon Allah kun da ba haji ba Allah ya ba ku haji Allah ya haji kyauta Allah ya ba ku kyauta Allah ya ba ku sayuwar arfa kyauta Allah ya ba ku ziyarar makwabcin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kyauta azumi akwai zakat abin nan zakatu fitar hausa na ce wai zakan kono abin gani kurwa ko ake fani shi za ku musu mawani da annabi da sauransu almuhimmu dai kowane magidanci abinda ka mallaka ya'ya da mata ana bukatar ka doki kan shi shi kurwan nan ka baye sadaka malum masu dace kwana uku ana 27 zuwa ƙasa a baya amma in kuma ka balo shi ya zama kuɗi ka baye. shi ke dan ko masaran ma za ka je kasuwa ne ka sai kuma ka Ya sa in ka balo ba san mu dai kauyawa ne muna noma ya sha kunan ana kawo muku ne shi bai yiwa pricing da namu ya zama da ya ko ba ka jama'a to dai shi in kowane magidanci ya auna shinkafa masara gero tare da maiwa da su ne hatsi dangin hatsi kenan ko su an ka dace a bada shi da kafin kuma ba a zubarwa mutum ɗan uwanka za ka ba wasu koke ta ne ko rashin fahimta ce ta zuwa ma'awai a ba haka ba mutum ɗan uwanka Allah ce ka ba ba shi wasu kuma na da iko maimakon ya ba shi ɗanyen kasan kowa da karfinsa sai mai da shi abinci gaba ɗaya a dafa a ba ta duka daidai in ka yi kuɗi duka daidai Allah ya kai mu bayan shi kuma ku yi kokari eh, ko ko kusa sa rai ba zancen azumi yunwa yunwa ba alherin da ke azumi da kanshi ma ai alheri a haka wa an ta su mu yace ne ta kanshi dukkan darajar da azumi ya samu kalm harafin uku gai ya fi alheri saboda shi Allah ya ce bai ba mala'iku izbi smart ladan ya azumi shi ya wa ana ajizi jiki mala'ika bai san komai a dan ba shi mu shaki ciwo mu fita waje ba ma da Allah ya san mutum ya san yadda ya ke ce azumi to na wani wani in ba kai ba na sani in ka yi ma na sani ni zan ba. to Allah kuskuren da za mu yi cika duka Allah ya kiyaye ina kiran ku mata ku bar jikirin biyan azumi sa da yau Allah ya sa an yi tsiri ko karamar sallah in dai kina daidai ki haƙuri shi gari ki tashi da azumi duk yadda za a ce an yi sallah kafin bakwai guda in baki gaba ba min da zai saura kaɗan ne kuma lokacin ciki bai buɗe ba kishirwa bai dame ku ba kuma yanayin rayuwar ma bai sake ba kisa kin gaggauta biyan azumi cikin sauri har shekara yau gobe yau har karshe wasu ma ba su biya bai cika ba o azumin ku bai cika wanda bai biya bai cika ba bisa ana roƙon ku iyayen mata ku bar jinkirin biyan azumi kuma an tabbatar cewa ko da baki samu sittu shawwal ba biyan bashin kinnan ya mai madadin sauki samu dai akwai salatu ya imam ga amananka a ah, kai ka bani mm. muka je kola rikodin nan na manta ba to al'iqama ku bashi ku bashi shafi ba ko guda ko ba su mai o ni zan dauki to bismillah ladan Allahu akbar akbar ah, سود راسي بار الله يا رب حرقكم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله الله أكبر Amén. Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da izini shirin ce yau tafsiri ne Allah ya da sai gobe sai sai ci gaba da tafsiri amma muna tare da Halifa Dul Azam har yanzu mun kare sallah ya hau bisa ya duba sauran aikin masallaci sannan kuma ya yi ci gaba da addu'a kuma nan a ku dai ku yi ni na cika na limaman na limamin alhamdulillah rabbil alamin jama'a ku ji maka mana alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin lokacin da shi abin da abin da kan rubuta lana wakil da rani lokacin da yake cikin kan da ayat ya nemi ya tako nan gari madina ya kwana ya zauna da mu yi wazifa da mu yi abin da yake so tare da mu to amma falillah da hamdu allah da ikonsa lokacin shi ba ban da malami ne ya rasu to sai mari ya juya sai aka wuce wani ko da yake halifa radiyallahu anhu ya zo zo nan amma wannan zuwa ya yi daban me yasa na ce ya yi daban da lokacin da ya zo aikin masallaci bai kai ko ina ba ya ba da siminti bagi goma shi ma na shi gudunmuwa ban da manya manya addu'o'in da ya mana falillah alhamdu ah to tun da ya taimaka an kare aiki kuma shugaba ne an ya kamata zai duba inda aka kai sai kuma ya ci karo ga watan ramadana so shi alhirayya ne ne wa kuma farkon juma'a na ramadana so shi muna roƙon jama'a kuma a iya ji a iya faɗi a iya ji a iya faɗi bari tsaya roƙo gani shawari kwanna na ba ta kuna fahimta a iya ji a iya faɗi saboda Allah da annabi ba jin magana ba fahimtar magana shi most important ban da ni ba yi wannan duka magana ya jero amma da ulul alba ko qur'ani da Allah ke magana ma da kowa yi gawo shi ya ce la'allahu yatafakkaru da ulul alba hatta ba na manzan Allah haka ba yake yi to shi zance kuma na hadifa ya gadi kowa kuma ya san mahaifinmu bai yi wani wani irin na bakwado kowa ya san mahaifin shi ga eh, gobe <laughs> wane mutum eh wane mutum alhamdulillah rabbil so shi yan uwa jama'a saboda Allah da Annabi ku da kuka record da menene kar ku je ku taba ko alif cikin zance yanda ya faɗo shi ku isar da shi haka kar ku rage ku sa mana son zuciya saboda Allah da Annabi Dabata ana fahimta na. A word to a wise is what? Good. Na biyu kuma muna roko saboda Allah da annabi batun tafsir ku ya hakuri yadda aka ba da announcement. Tafsirin da kanshi ke zaune nan. In ka gane. In dai ka gane. In tafsirin ke zaune. To shi da ya zo wani tafsirin za ka yi. sai dai ka kula in abin da ya ba mu bisi shi mu dora. An gane ko na uku kuma batun hailala nan masallaci kwamti ku kokari wasu ku zauna su wasu su can a rayar da wasu ku zauna nan wasu su ta babanni babanni mu da ba tafiya ke da ku ku ya kuri ku saura nan ku ba samaruna masu ƙarfi da saura kuma ku zo can ku karkar wannan ku samu falalar da ku dama albarka kamar kanshi yake ina ajiye turare nan kamin kamar da kanshi shi a kan can ko ba haka ba duk inda yake kanshi shi na tare da mu albarkar shi na tare da mu falilla alhamdu kawai wannan muke bukata na fudu saura kwamiti wannan ni da ku ne ni da ku za mu wannan magana an fahimci na ko to alifa muna roƙo Allah Allah ya saka maka da alkhairi yadda ka baro gida ka zo Allah koma da kai gida lafiya abinda ka bari Allah da kanshi ya mai dama shi ya mai yake maka aikin ka ba mutum ke maka ba mu ba mu ya mu biya ka Allah ya mai mana biya ka da alkhairi ya tsare ka yawan rai lafiya albarka duk abinda da kake muradi kaga mu almajiranka muridanka mun zanto mun yi to Allah ya nuna maka alhorman shehu abdullahi amur mai kano shehu ashahidi kalamul faidi Allah kara mai karamar lahira Allah kara mai karamar lahira uwaye mu kwanakin ba duk su rasu to Allah ji kan zarhama mu kuma a nan garin mamace mawacin da muka samu Allah ya musu gafara ubanninmu da manya-manyan mutane mu su mala amadu mala ibrahim su a alhaji inuwa alhaji mamman yaro alhaji nasir alhaji bature dukkan su dai allah ajiya mai romo mala abubakar ajiya muni ajiya dukkan su allah ya musu gafara da mai suna na fere duka allah ji kansu da rahama baba mai masallaci allah ji kansu da rahama shi bawan allah nan da ya bamu wurin allah ji kansu da rahama talifa addu'ar da muke so a yi mana kenan kadan ta tarihi yadda aka yi masallacin da zai tsaye oh to gaskiya ne eh, saboda kasar ramadan yana da wani alhada da ana yana tuna maka wannan masallaci yana da tarihi sosai baba mai masallaci shi wanda ya bada kasar baba mumuni shi da baba wajana na bako baban matan kanina alhaji amanu baba wajana ya zo nan madina yake sauka mutumin shi ne eh, mutumin shi ne mai masallacin haka suke kusan kamar ma dangi ne to shekaran da suka yi niyya da su haji su je su biya kuɗi su wuce haji lokacin hajin ma bai kai ko tiron ba ko ina ko tati ma sosai bai kai ba shi shi mai masallacin ga yayi mafalki an ce mai ya doki kudin hajjin ya gina masallaci kai yayi wahalar zuwa hajji amma kudin shi da za shi ya doki ya gina masallaci gidan shi ke ga gaskiya shi kama kai wani mafalki ke ga ina ina neman taimaka ka ce wani bari daga rewa ya sai repeat three days jere to ka san manyan da su ba <laughs> sai bi manya kuma ya tambaya ga mafarkin da nake lokacin kuma akwai manyan mutu su malam ibrahim da saura shi suka ce mai ya gina masallacin ya bar zuwa maka gaskiya madinan ga har cikin madina can wannan ne farko masallaci lokacin shi baba sayyidu da kansu baban baba sarki yana nan da rai alhaji sayyidu wannan ne farko masallaci sannan nasu da yake a fadarsa ne na biyu wato duba zuwa ga wanga masallaci shi ya kawo ma ya bada wannan kasa na masallaci da ya fara shi dan karami ne hakan kamar dai sun giru shi ne farkon masallaci a wannan karkaran da duka baki daya Allah da sarauta Shehu Hassan Shehu Imam Ali Sisi da ya zo Ghana ya baba Malam Ibrahim ya dauko shi ya kawo shi annan ya addu'a ma masallacin lokacin kuma kun san mutane mu su yi karfi su fitina in kari ka tarbi sai an kai ka an burge kamar gwada guda eh mutane na fata an fahimce ni a ga ga ga ga adon duka ya ya testify shi baban da aka kulle wa wuce garin gaba don ya rika tarbin ma kwanan da ya yi zuwa masallaci saboda mahimmanci nauyi jiki ya yi nauyi ba yaro ba ne to a takaice ne masallaci ya zo ya kai na fuluke ke da aka fasa a fasa a gyara a fasa a gyara na fulu ke ga dan na ji wanga dai an fasa shi dai aljanna sai shi Allah ya saka mu kowa da alkhairi camomin da kuka zauna laga sarkin kalawa one time caman masallaci ne to yanzu shi ma harka ya yawa ka san caman yaro ake ba don ai ta kan kai da kai to sarki ka zama caman wale ya aike ka <laughs> to so eh, so shi yanzu sarki ne sai sa shi ya relinquish post nan ya bar ma kanni saboda haka an ba shi ne shine former chairman masallaci wallahi tare da su aka yi wanga duk abin da aka zage zage duka kuma wallahi ba ko wani mutumin waje duka yara abin da kuka ga an yi ga ba ko mutum ɗaya waje a yaran mun gano yau ta kafa 2 di farsi di tusi di farsi cd shaka da taka wanga abu da shi to shi Allah ya saka mu kowa da alkhairi bayan Allah da kuke bada da sadakokinku inda kuke nufi Allah ya kai albarkan biyan bukatun ku kuma Allah biya na mu bukatan alhurman sayyidul wujudi albarkan shaw tijan shak ibrahim albarkan shaw abdullahi ahmad mai kan eh shike was eh wassalamu mursalin